Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 19 ga watan yuni shekarar 2019 kan mitoci da suka da 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio na birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba kuma kirri ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je ci gaban hiranmu da Hassan Jibiya akan kaddamar da yakin neman zaben shugaban Amurka a jiya dare domin neman karin wa'adi na mulki a zaɓe mai zuwa na shekarar 2020. bayan haka za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya akwai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai an gama jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu karatu sarfil hashin gumel manyan jami'an sojin amurka da diflomasiyyar amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lamba da suke ma iran a daidai lokacin da kasar iran ke da ɗaukar matakai ta hanyoyi masu haɗari amma duk da zaman ɗarɗa da ake ƙari a gabas ta tsakiya jami'an gwamnatin amurka sun yi kashedin cewa su fa ba neman janyo yaƙi suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta da abin da iran ta yi nan gaba yayin da yake ziyarar sojojin amurka a wata cibiyarsu da ke birnin tampa na jihar florida sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa manema labarai cewa muna musayar sakonni kuma a wannan lokacin muna sanar da iran cewa muna can ne domin magance duk wata barazana shugaban amurka donald trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin amurka mark esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron amurka trump ya ambaci espa da kyakkyawan lafazi 'yan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewar da patrick shanahan ya yi daga jerin sunayen waɗanda za a zaɓa daga cikinsu yana mai cewa makaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne jiya talata lokacin da trump yake magana da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya yaba wa shanahan da cewa mutum ne na kwarai tsohon shugaban kasar masar muhammad morsi wanda shine shugaba na farko a kasar ta zaɓe a wato a kasar ta zaɓe a demokaradiyyance wanda ke zama shugaban demokaradiyya na farko da aka taɓa zaɓa a kasar kafin daga bisani aka sauke shi da kan mulki an binne shi jiya talata kwana guda bayan da ya faɗi ya mutu a cikin kotu daya daga cikin lauyoyin da ke kare morsi a kotu ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin tora a birnin alkahira daga baya kuma aka binne shi a wato a gundumar gabashin babban birnin da ake kira birnin nars ɗa ga marigayen ahmed ya ce hukumomin tsaro sun ƙi amincewa a binne shi a makabartar da ake binne iyalansa a garinsa da ke lardin shakiya kuma maimakon hakan aka binne shi a makabartar da aka ware ta musamman ga malaman addini to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar amurka donald trump ya kaddamar da yakin neman zabensa a karo na biyu a wani gangami a birnin orlando na jihar florida daya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekara ta 2016 mahalarta gangamin sun yi masa maraba ta hanyar faɗin usa abin da ya tuna masa da yadda ya fara yakin neman zaben shekaru hudu da suka gabata shugaban kasar ya ce ta kasance ma fiye da wani wato gawartaccen yakin neman zaɓe ta kasance wani tsarin siyasa mai kyau saboda ku a ce wata lokacin da yake faɗin sakonsa iri ɗaya da na farko lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa. ya ci gaba da cewa wannan wani sauyi ne na mutane suka fara waɗanda suka yi imanin cewa dole ne sai ƙasa ta fara kula da 'yan ƙasarta da farko yayin da yake tallata batutuwa irin su tattalin arziki da tsaron iyakar ƙasa shugaban ƙasar ya kuma so ko abokin takararsa a matsayin mai ra'ayin 'yan gurguzu da ra'ayin gabadai-gabadai wanda suke ƙoƙarin ganin sun ɓata shi da iyalansa haka kuma suna yi masa kallon ƙasƙanci shi da magoya bayansa Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da haƙuri jiya talata game da rikicin siyasa da tashin hankalin da ya faru sakamakon wani ƙudurin doka da zai baya damar a ɗauki mai laifi zuwa ƙasar China domin a yi masa shari'a. Amma bata amsa kiran masu zanga-zanga ba na neman ta sauka daga mukamin ta kan yadda ta tafiyar da lamarin ƙudurin dokar da ya janyo ce ce ku ce. Lam ta faɗa manema labarai cewa an dakatar da aiki kan ƙudirin har sai lokacinsa ya ƙare a watan Yulin shekara mai zuwa, amma ta kuma sha alwashin tsayawa da kammala sauran wa'adinta akan mulki. Na ji ku ƙarara kuma na yi wato na yi da na sanin abin da ya faru a cewar Lam ta kuma ƙara da cewa ita da kanta ta ɗauki alhakin abin da ya faru a kan ƙudirin. daga ƙarshe jiya talata amurka ta fito ta bayyana cewa tana neman yarjejina da ƙungiyar taliban wadda za ta bada tabbaci akan ayyukan ta'addanci da kwashe sojojin amurka daga afghanistan da kuma tattaunawa kan afghanistan domin neman kawo ƙarshen yaƙi da dakatar da yaƙin man dindindin waɗannan su ne ginshikan abubuwan da taliban ta amince da su saƙon da shugaban da ke jagorantar tattaunawar na amurka zalmi khalizad ya kafe a shafin twitter yan sa'o'i bayan da kungiyar ta sanar da cewa amurka ta amince yayin zaman tattaunawa da janye sojojinta kuma ba za ta ƙara shiga lamuran ƙasar afghanistan ba nan gaba a cewa khalizat yayin da muke shirin zaman tattaunawa ta gaba da taliban yana da muhimmanci mu tuna da cewa mun nemi yarjejeniyar zaman lafiya ba yarjejeniyar janyewa ba. labaran duniya ke aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump da ya kaddamar da yakin neman zaɓensa da yammacin jiya talata domin samun ƙarin wa'adi na biyu a matsayin shugaban amurka a zaɓen shekarar 2020 inda dubban magoya bayansa suka halarci taron kaddamarwa a orlando a jihar florida to sai dai kaddamar da yake neman zaben nashi na zuwa ne a lokacin da ake kara samun 'yan majalisa na bangaren democrat masu ra'ayin fara buɗe sauraren wato tsige shugaban kasar kenan bayan bincike da robert muller ya gabatar hassan jibiya ya mana sharhi akan wannan batu yana cewa wato yakubu shugaba trump ya taɓo wannan batu a wannan kaddamar da kamfen da ya yi ya sake nuna cewa wato irin magudan kudin da shi alkali robert muller ya kashe ko mai bincike robert muller ya kashe wajen binciken shi da irin sufina sufina da aka fitar da ita da irin mm, sammaci sammacin da aka sammaci da aka mm. fitar da shi da irin tsawon lokacin da aka fitar ana ta binciken shi amma ba su ga cewa wato akwai wani zagon ƙasa ba ko wani hada kai tsakanin shi da rasha ya fito da wadan kwallo-kwallo ya ce magana gaskiya shi ne ba a samu shi da wani dangantaka ba da shi da rasha ko suka haɗa kai suka zo aka ci zaben 2016 ba kuma eh, ya danganta ga su abin da 'yan majalisar wakilai suke son su yi ka gani lokaci yana ƙurewa yanzu kuma shi abin nan na tsiga shugaban kasa ba karamin aiki ba ne ko da hmm. ma sun haɗu sun tsigen shi sai an tafi kuma shari'a a majalisar dattawa wanda kuma an sun a republican su suke da jayi a wannan majalisa ba lalle ba ne ba wato wannan tsigewa ma ta yi tasiri kuma bincike tarihi ya nuna cewa duk wanda ma aka kai ga matsayin wannan tsigewar tashi ko shari'a ko wani abu wato sanayya shi ko san da mutane suke mashi yakan karu kamar yadda ya faru a lokacin bill clinton lokacin da su ma 'yan majalisar wakilai na wancan lokaci da aka same shi da wannan case da shi da Monica Lewinsky eh, sai kasance kuma farin jinin shi ya karu ya karu duk da bayan gashi 'yan majalisar wakilai sun tsige shi a senate ne Allah ya taimake shi ya yi nasara sai gashi wato farin jinin shi ya karu kuma ya zo ya sake cin zaben to shi yasa wasu daga cikin 'yan democrat suke cewa kada mu ƙara maimaita wannan tarihi mu bar shi lokacin zaɓe ya zo a bar 'yan amurka wato amurka su je su su nuna hushinsu wato a fagen zaɓe kenan to sai dai kuma bari maka wannan tambaya ta ƙarshe shine wato ƙuri'ar ra'ayi da aka gudanar wanda aka nuna joe biden na bangaren democrat shi ne wato ke kan gaba da ainihin shugaba donald trump to wannan lokaci shugaba donald trump ya ce ya ciki wannan kuri'ar da aka yi yake cewa wannan ta jabu ce to uh, kuma ba a saba gani shi trump ya saba yin na'am da irin waɗannan ƙuri'un saboda so tari akan ce yana gaba to amma sai ga wannan ya kiya don saboda an ce ba shi ne a gaba ba me za ka iya faɗa kan wannan ai ka san kamar yadda muka san cewa yawancin maganganun shi shugaba trump duk abin da ya fito wato da labarai ko na ƙura'a ba a jin jama'a da ya nuna cewa ana son shi zai goyi bayan wannan abu amma idan ya nuna baya goyon bayan shi kuma zai caccaki wannan kafar yaɗa labarai zai ce kuma ta karya ce to amma kuma komawa magana abin da shi shugaba trump ya faɗa ba wato idan wani abu ya ishe mu darasi duka gaba ɗaya masu bibiyar abin da yake faruwa to ah, kasan wannan bahasin eh, na paul na kura da yake nuna wa yake gaba ko wa yake ƙasa eh, ko a wancan lokacin na 2016 ya nuna cewa hillary ita ke gaba duk wani wato kafar yada labarai ya ce ita za ta ci zaben nan saboda haka yanzu ma yana iya dawowa ya ce masa ai wancan lokacin ma abinda ma yake cewa kenan cewa wancan lokacin ma sun ce ni ke kasa ne ba zan ci ba kuma na zo na ci saboda haka zai ci gaba da cika irin wa'annan ƙuri'u da za su fito ko bahasin eh, jama'a da zai fito ya nuna cewa ko shi ke kasa har sai wato an kai ga lokacin da ake cewa ba a san macito ba sai miya ta kare wato lokacin da za a kara tsakanin wanda ya yi nasarar cin zaben fidda gwani na 'yan democrat da shi kuma shugaba trump yan gode kwarai da gaske masu to madalla hassan jibiya kenan mai shirya akan harkokin yau da kullum a nan amurka kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa madalla waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti kusan goma sha uku na dare a nan washington da kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba batun koran ma'aikata hamsin na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Inda mai magana da yawon ma'aikatan yi yawa wannan fili bayanin yadda aka kori ma'aikatan daga shekarar dubu da goma sha biyu. sakamakon satar naira miliyan ɗaya da rabi da wani daga cikinsu ya yi. Laifin ya shafi kowa maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata shi. A sakamakon hakan neman aiki ya yi wa ma'aikatan da aka koran wahala domin fentin da aka shafa musu na kora daga aiki musamman ma akan laifin sata duk da yake dai babban manajan kamfanin buga kuɗi na yanzu umar abbas masanawa ya ba mu tabbacin cewa kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata duk da cewa ba su ke shugabancin kamfanin ba a lokacin da lamarin ya faru to da yadda allah za mu yi kokarin tattauna da shi kan wannan batu a yau filin ciki da gaskiya zanta da lauya mai zaman kansa abuja barista yusuf sallau mutum biyu kan ka'idar da doka ta tanada a najeriya wajen ɗauka da kuma sallaman ma'aikata daga bakin aiki kasance da mu cikin shirin suna nasir Fili hashin a hakikanin gaskiya kuma yadda suka yi bayani cewa an samu ta'asa a wannan guri na satan kuɗi wanda ya kai ga naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shekara ta biyu kuma a cikin sati ɗaya da yin wannan abun abun ya faru ranar goma sha hudu kuma a cikin sati ɗaya aka ba su wato takardar sallaman daga aiki to gaskiya idan ka duba dokokin da suke bayani akan aikin ma'aikata a najeriya musamman ita doka ta wato labor act wacce doka ce ta ma'aikata aka yi ta don saboda ba'an ma'aikata da kuma yadda ma'aikaci ya kamata ya gudanar da al'amuransa da abubuwan da ya fuskanci aiki a ƙasa. In ka duba wannan dokan ta yi bayani ta bambance tsakanin kora da kuma sallama a aiki. To, abin da na fahimta dai a bayan da suka yi sun yi bayani cewa kamar an sallame su a aiki, bi ma'ana an yi amfani da kalman termination, termination of job shine kamar sallama a aiki. Hmm. Saboda akwai bambanci tsakanin termination da kuma dismissal a yaren dokan aiki a nan Najeriya. So gwargwadon wannan fahimta da na yi na cewa an sallame su ne a aiki kuma kasancewar an ba su sati ɗaya. To dama kamar yadda muka sani idan aka ce an ɗauke ka aiki to da wanda ya ɗauke ka aiki in sawawun hukuma ce sawawun gwamnati ko wani mutum da kai da aka ɗauka aikin ko wani daga cikin ku yana da hurumin ya ajiye aikin shi wanda ya ɗauke ka zai iya sallaman ka a kowane lokaci ya ga dama hakanan kai ma za ka yi aikin a duk lokacin da ka ga dama sa'annan kuma hakan zai faru ne in an duba wato ka'idoji da kuma terms da conditions aka ga wannan aiki kai bai ma'ana sharuɗai da aka shiga lokacin da aka fara wannan aikin sharuɗin da kuka yadda kuka yi ne aka yi lokacin da aka fara wannan aikin to sannan kuma abu na biyu shine za a iya samun termination na aiki idan ya kasance an baka aiki na wani lokaci har lokacin ya zo ya fita to kaga lokacin aikin ya riga ya wuce kenan ko kuma ɗaya daga cikin wanda wanda ya baka aikin ko kuma wanda aka ba aiki ya mutu to nan ma kaga an samu termination na aiki kenan. A ah, barista eh to barista ko da hmm. ke baka gama magana ba amma waɗannan korafin da suka kawo shine an yi sata a lokacin da suke zagayen su na aiki wato shift kenan wanda kuma sun tabbatar wasu ne daga cikinsu watakila ko wani mutum ɗaya ne ma ya satar amma duk sai aka tattara su gaba ɗaya aka sallame su daga aiki din. to gaskiya in dai haka bayanin yake yadda suka yi to in dai haka ne bayanin yake tabbas an yi kuskure kuma wannan sallama da aka yi bai kan doka saboda ka'ida ta sallaman ma'aikaci shine idan aka tabbatar akwai wani barna da aka yi a guri akwai bukatan a zauna a yi bincike akwai bukatan a nada kwamiti na musamman ko ko tribunal ko wani panel na musamman wanda za ta binciko ta gano wane ne ya yi wannan badagalan kafin nan doka ta hau kan shi idan aka tabbatar da mutum ɗaya ne ya aikata wannan aikin ko wasu mutane ko da ko ya tsinci kansa ne shi wanda ya aikin ya aikata wannan laifin a cikin wasu sauran ma'aikata to laifinsa ba zai shafi sauran ma'aikatan nan ba wanda ba su yi wannan aikin ba to kaga anan kenan bisa wannan bayani da suka yi cewa mutum ɗaya ne ya saci wannan kuɗi ya yi wa wannan kuɗi kenan kaga wannan mutum shi ne wannan ah, hukunci ya kamata ya hauka na sallama daga aiki domin abin da ya kamata a masa inda har an tabbatar shi din ne ya dauka shine a sallame shi a aiki gaba daya bi ma'ana a kore shi a aiki ba ma ba kora za a masa shine abin da ake kira dismissal to amma bayan an kori wancan sannan kuma su ma aka zo aka sallame su a aiki to kaga lalle ba a musu adalci ba nan akwai bukatar lalle sai an bincika an gano cewa shin lalle suna da hannu a ciki to kuma yadda suka yi bayani cewa sati daya to lalle wannan ya nuna cewa ba a yi wannan bincike din ba in kuma an yi binciken ma dai ba a ba su dama don su kare kansu ba saboda dokar kasa an ka duba sashe na 36 na dokar Najeriya in ban manta ba sakin layi na uku ya yi bayani na cewa akwai abin da gira fair hearing wato duk mutumin da ake tunanin ya aikata wani laifi to kafin azantar mai da hukunci dole ne sai an kira shi an ji menene korafinsa shin ya yadda ya aikata wannan aikin kuma sai an tabbatar da cewa ya aikata aikin nan ya aikata wannan laifin kafin nan an zartar masa da wannan hukunci sawa'un na sallama ne a aiki ko wani abu mai kama da haka. Barista Yusuf Sallo ba mamaki shi wannan kamfani na buga kudi yana da wasu ka'idoji ko dokokinsa daban ta yadda idan aka samu wani laifi to laifin yana iya zama ya shafi kowa da kowa da yake wajen. Eh to gaskiya ban zaman za a iya samun wannan doka wanda za ta ce idan mutum ya laifi a guri idan akwai wani a wannan gurin ko ko akwai wani wanda ke aiki tare da shi a ce laifin zai shafe shi ban tsamma akwai wannan dokan saboda wannan doka ce ta saba wa hankalin dan adam duk dokan da ta saba wa hankalin dan adam kuma ban tsamman ana iya samun irin wannan dokan musamman a Najeriya da muke a yau kuma musamman ah, wato lura da wannan kamfani saboda kamfani ce kamfani ne wanda yake dauke da hannun jari na kasan waje da kuma Najeriya gaba daya musamman a wannan lokacin duk da cewa yanzu ba haka bane labarin yake to ah, kuma akwai ka'idoji na dokan wato aiki a Najeriya abin da kira civil service rules da kuma shi wannan doka da ne bayani a kansa na labor act idan ka duba dokokin duka suna wato lura ne da kuma suna gudanar da wato tsari dangane ga yadda ma'aikaci ya kamata ya tafi da aikinsa kuma abubuwan da ya kamata a ce hakkinsa ne an bashi da kuma abubuwan da ya kamata a ce hakki ne na gwamnati ko ko na wanda ya dauke shi aiki ya yi so dukan ka duba wannan dokokin babu inda aka yi bayanin cewa mutumin da ya zo ya yi laifi a ce laifinsa zai shafi na wani wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. wani irin wannan yanayi su waɗannan waɗanda suka yi korafin an kore su aiki ba bisa ka'ida ba sun rubuta takardu zuwa ga su shugabannin wannan kamfani ko kuma ce ma da shi tsohon babban gwamnan banki lokacin shi mai martaba sarkin kano sunusi lamido sunusi ke kan wannan mukami zuwa yanzu kaga abin ya faru shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za a ce abin yanzu ya kai wajen shekara bakwai kenan yanzu waɗannan mutane wani mataki kamata su ɗauka saboda an samu duban lokaci da faruwar wannan lamarin to a ka'ida idan aka ma mutum irin wannan laifi yana ga an shiga hakkinsa abin da dama ya kamata su yi shine su bibiyi wannan ita wannan hukuma don ta ba su hakkinsu duk wata hanya da ya kamata su bi ya kamata ce a lokacin sun bi don su tabbatar da cewa an ba su hakkinsu an yi bincike an tabbatar da cewa ba su da laifi don a mai da su kan aikinsu to idan hakan kuma bai faru ba abu da ya kamata su yi na gaba shine su kai kara gaban kotu kuma kotun ba kowane kotu za su je gabanta ba saboda akwai kotu ta musamman wacce take sauraron kararraki na ma'aikata a Najeriya wacce ita huruminta da aka bata hurumi ne kadai wanda ya fuskanci wato batu na ma'aikata da kuma yadda alakar ma'aikaci yake da hakkin da ke kan ma'aikaci da kuma shi hakkinsa da ke kan wanda ya dauke shi aiki misali gwamnati kenan wannan kotu ita ce wato industrial court kenan ya kamata su kai wannan karan to sai dai ban tsammanin idan muka duba shekarun da wato wannan batu ya yi tun 2012 november watan goma sha daya na watan november na 2012 a zuwa yanzu gaskiya ban tsammanin in dai har ba su je kotu ba a baya kuma ba a kai su kotu ba to gaskiya abun nan wato neman hakkin su a yanzu yana da matukar wahala saboda abin da na faɗi haka akwai abin da ake kira satut ba a lo wato satut ba shi ake nufi da duk wani abu da ya taso na neman haƙƙi yana da iya lokacinsa da in wannan lokacin ya wuce to ko da ko kai ne mai haƙƙi kuma kana da wato kana da gaskiya ba za ka iya samun wato nasara a gaban kotu ba in har ka ɗauki wannan abun ka kai gaban kotu bayan wannan lokaci da aka sakawa wannan abun ya wuce. To masu raro kun dai ji abin da lauya mai zaman kansa barista Yusuf Sallau mutum biyu ya faɗa mana. Amma da yardar Allah wannan fili zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hassan mai na kai na da Nasiru Adamu El Hikaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Tuba da za a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar kamaru Za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan mako da jaridar Cameroon Tribune. An da labarinta a farkon shafin ta yake nuna cewar manzo na musamman daga kasar Ghana wanda shugaban kasar Ado Nana Akufo ya turawa takwararsa takwarasa. Biya ya isa fadar. Musta Albert Kan Dapo ne ministan harkokin tsaron kasar kuma ya samu dale marhaba daga shugaban a fadar sa da ke birnin Yaounde. An da suka tattauna matsalolin kasashen su guda biyu musamman ma kan abin da shugaban kasar na ghana ya turo shi sai kuma jaridar da mai tayo an da ita kuma ta tabbatar mana cewar ayyukan da shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya yi alkawari ga talakawan kasar kashi 78 cikin 100 na zirai ministoci suna nema su danne wannan ayyukan domin kai shugaban ya cimma burinsa na cikawa al'umma irin abin da ya yi musu alkawari a yayin da yake yakin neman zaben shugaban kasar na baya-bayan nan sai kuma jaridan da economy an da ita kuma cewa ta yi tun jiya ne 18 ga watan Yuli kwantiragin babban dan kasuwan nan na kasar Faransa Bolore ya kawo ƙarshe a kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen gudanar da harkokinsa da yake yi a babban tashan jirgin ruwan kasar. An da yanzu haka aka zuba idanu a ga cewar ko gwamnatin Mustabiya za ta ci gaba da aiki da shi bayan ya kwashe shekaru 25 yana gudanar da hada-hadarsa a wannan tashar. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta ambato mana cewar wani limamin cocin Katolika yanzu yanzu da ya rasa kujerarsa a yayin da aka kama shi da da ciki da kuɗin cocin a birnin yawunde sai kuma jaridan lesuwar ta ce mazauna a gidan yarin birnin yawunde sun yi fito na fito da dogaran da suke tsare da su a gidan yarin ko da yake mai duka ya ba wa dogarawan nasara yayin da suka dakile yunkurin mazauna a gidan yarin jaridan da post kuma ta gulmuta mana cewar motar jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru masu sintiri a bangaren yan aware ta taka wata nakiya wanda aka binne su a gefen hanya sojoji hudu ne dai suka kwanta dama kida kuma sun jikkata jaridar news watch kuma ta rawaito mana cewar a babban shafinta kasar kamaru ta tura manyan motocin yaƙi dauke da manyan makamai guda hamsin da biyar a jihohi biyu da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin dakile masu dauke da bindigogi a wannan sashen za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar son anda ta ce firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru dion gote ya karbi bakuncin manyan sarakunan bangaren yan awari na jihohi guda biyu anda suka yi bayani a gabansa cewar sun nesanta kansu da gobe da tashi a matatan man kasar jamhuriyar kamaru sonara wanda take kafe a bangaren muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba daga kasar kamaru yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan a cikin saƙonni da kuka aiko mana ta waya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana kwamarar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina, Sufa National Secretary General na kungiyar murya talaka ta kasa. To gaskiya ni ma na yadda da shirin da masanin tarihi a Fatu Mustafai na cewa magana wai kirkiro masarautu shine zai kawo ci gaba a wannan ƙananan hukumi ba gaskiya bane ba. Mu mun san cewa ana son a samu da ci gaba a ƙananan hukumi to a basu su gashin kansa a dinga saka masa kuɗi kuma a daina cin hanci da rashawa. Salamu alaikum sashi Hassan mai Amurka mai magana sani ɗan takara da dogon daji tambon lokal zan so ku so da Allah sashi Hassan mai Amurka ina son kuɗi sanin sako na na godiya game da magana da tsohon gwamnan jihar Sokoto a tahar Bafara. game da rikicin sarkin kano da gwamnan kano inda ya magana a dukkanin dattijan arewa da shugabannin arewa da sun tsani a wannan sun taɓarɓariya to allah ya kaddara maganar da yi ta kai hukumin shugaba buhari to muna tafiya sun allah ya so abin ya kai ƙarshe assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika siya kebin najeriya mazauni owari alhamdulillah ina son shawara da zan ba shugaban kasa idan allah ya kaddara ya ji ko na kusa gare ya ji don allah idan za a ɗauki ministocin najeriya kanan ahmadu ali bantalora kwastam shugaban kwastam na najeriya ya cancanta a shi wannan mukami gare shi a ba da ministan tsaro domin ya yaki cin hanci da rashawa domin akwai cin hanci da rashawa a sashen tsaro ta yanzu kuma ga sarfili ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar Iran ke da ɗaukar matakai ta hanyoyi masu haɗari. Amma duk da zaman ɗarɗar da ake yi a gabas da tsakiya jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su fa ba neman janyo yaƙi suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran ta yi nan gaba. shugaban amurka donald trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojan amurka mike esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron amurka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman sarfe hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin darrell smith baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum